Mm, take kira London take kira sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16 da 19 da 25 da ma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum Aliyu Abdullahi Tanko ne ke fatan an wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. a cikin shirin za ku ji cewa shugaban rasha vladimir putin ya yi barazanar soke kwangilar sayar da iskar gas ga kasashen turai daga gobe juma'a idan har ba su amince da wata sabuwar doka da ya kafa ba gwamnan jihar kaduna a najeriya nasiru yan rufa'i ya amsa gazawar gwamnatin su na kare al'umma a daidai lokacin da ake ci gaba da alhini na harin da aka kai a jirgin kasa ni zan tsaya gaban allah subhanahu wa ta'ala bayanin mene tabbatar wayannan abubuwa ba su faru ba domin mu a gwamnatance mu muka kasa ko wannan a da aka yi a jirgin da ya bar abuja mun yi wata biyu da sanin suna shirin za su To yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da ta'adi a wasu sassan arewacin Najeriya, wasu mata na ci gaba da kokawa gaba da halin da suka shiga bayan wani hari da aka kai a karamar hukumar giwa ta jihar Kaduna. Allah Allah kai mana fa kai wannan abu Allah ka mana iyakan wannan abu Allah ka taimake mu Allah. To can kuma a Ghana shugaban kasar Nana akufo Ado ne ya sanya hannu a kan dokar haraji kan harkokin cinikayya ta latironi wadda aka fi sani da e-levy kaɗan kenan daga cikin irin abin da shirin ya ƙunsa amma sai mun je abuja inda sani aliyu zai karanto mana labaran duniya shugaban rasha vladimir putin ya yi gargadi cewa ƙasarsa za ta daina sayar da iskar gas ga ƙasashen turai daga gobe juma'a sai idan kasashen sun amince su fara biyan kudin gas din da takardar kudi ta rasha wato ruble yi wani jawabi da ya ta bidiyo mr putin ya ce tuni ya sanya hannu kan wata doka wadda za ta fayyace tsarin kasuwanci tsakanin rasha da kasashen da basa wato da kasashen da ba amintattu ne ba kamar yadda ya ce ya ce ya ɗauki matakin ne saboda kasashen yamma na amfani da tsarin kasuwanci a matsayin makami saboda haka babu dalilin da zai sa rasha ta ci gaba da amfani da takardun kudaden kasashen waje to sai dai kasashen jamus da faransa da austria sun yi watsi da bukatun na rasha a wani labari mai alaka da wannan fadar white house ta ce shugaba biden zai sanar cewa amurka za ta sako man fetur mai tarin yawa daga ma'adanarta wato daga ma'adanar mai ta kasar domin kare da farashin man fetur wanda ke tashi tun da rashi ta mamaye ukraine jawabin shugaban kasar da aka raba wa manema labari ya ce amurka za ta fitar da ganga miliyan daya ta man fetur a kowace rana daga yanzu har zuwa wata daga yanzu har zuwa wata shida mai zuwa farashin man fetur a kasuwar duniya ya fara sakowa bayan da rahoton sakin man amurka ya bayyana amurka ta gargadi inda cewa a rasha ba za ta taimake ta ba idan china ta mamaye wani yankin kasar ta a wani jawabi da yi yayin wata ziyara da ya kai india mataimakin sakataren tsaro na amurka dalip singh ya kuma bugaci india ta yi takatsantsa wajen siyo makamashi da wasu kayayyakin daga rasha ya gargaɗe ta cewa amurka za ta ɗauki matakan ladabtarwa kan ƙasashen da suka ci gaba da taka takunkumin da ta kagabawa rasha india na da daɗaɗɗiyar alaƙar kudda rasha kuma ba ta yi allah wade da mamaye da rashar ke yi a ukraine ba ana sauraron labaran duniyar ne daga sashen hausa na bbc rundunar sojin isra'ila ta ce ta kama da ɗaya bayan wani samami da ta kai a gabar yamma ta kogin jordan a yau tun wayewar gari sojojin isra'ila suka kutsa garin jenin domin kama wasu Falastinawa uku waɗanda suke tuhuma da hannu a kisan wasu mutum biyar da aka yi a wajen birnin tel aviv a farkon wannan makon a wani alamar na daban wani ba Falasɗini ya daba wa wani ba yahudi wuka a cikin wata motar bas a kudancin birnin kudus sai dai wani fasinja da ke dauke da bindiga a cikin motar ya harbe ba falastina har lahira firaministan pakistan imran khan ya ki ajiye mukaminsa ga bayan wata ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa da majalisar ƙasar ke shirin kaɗawa ranar lahadi mr khan ya rasa rinjayen da jam'iyyarsa ke da shi a majalisar bayan da jam'iyyar mqm ta janye daga gwamnatin haɗin gwiwa ta ƙasar a jiya laraba firaministan ya kuma zargi amurka da hannu a kokarin da ake yi na tsige shi sai dai amurkar ta ce babu kanshin gaskiya a kalaman na mr khan to ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc a gaida sani aliyu to yanzu kuma sai rahotanni gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad yan rufa'i ya ce gwamnatinsu ta gaza wajen kare rayukan al'umma don haka ya nemi gafara a wajen al'ummar karamar hukumar giwa gwamnan ya bayyana haka ne a lokacin ziyarar da ya kai giwa a yau dinnan domin jajintawa al'ummar karamar hukumar waɗanda 'yan fashin daji ke kaiwa hari babu A yanzu haka dai dubban jama'a a ƙananan hukumomin giwa da birnin gwari suna gudun hijira a wasu garuruwan saboda hare-haren 'yan fashin daji ga rahoton buhari muhammadu fage daga abuja cikin yanayi na jajantawa da nadama da kuma amsa gazawa gwamnan jihar kaduna nasir yan rufa'i ya fara ne da neman ahuwar mutanen karamar hukumar giwa baki ɗaya, ya bayyana musu cewa gwamnati a dukkan matakai ta gaza sauke nauyin da ke kanta na kare rayuka da kuma dukiyoyin mutanen da take jagoranta babban abin da ya kawo ni shine da ni da ita mai girma mataimakin gwamnati sauran shugabannin gwamnatin jihar kaduna mun zo ne mai muku ta'aziyya da jajantawa sannan mu ba ku hakuri. hakkin shugabanci abu ne wanda wata ran ni zan tsaya gaban Allah subhanahu wataala in bayanin me ne tabbatar wayannan abubuwa ba su faru ba domin mu a gwamnatance mu muka kasa kuna da laifin kuma zan zo kan wannan amma kowane laifi ne ya kamata gwamnati ta tashi tsaye da kare rayuka da dukiya da cikin dan adam ke karkashin ta a wannan an samu matsaloli da yawa Allah ya ba ku hakuri ya kara da cewa sama da shekara biyu suna da labarin inda waɗannan 'yan bindiga suke kuma sun bayar da shawarar a yi amfani da jiragen yaƙi na sama domin kawo ƙarshen waɗannan mutane amma abin ya ci tura wani hoton bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta ya nuna iyalan da suka tsira daga hare-haren na giwa waɗanda mafi yawansu mata ne da ƙananan yara suna ta kuka suna jaddada irin barnar da aka yi musu Allah Allah kai mana fa kai ya wannan abu Allah ka mana iyaka wannan abu Allah ka taimake mu Allah yara duka suna na malaya wannan ma na yaya na ne su biyu ne tagwaye ne ba uba an kashe yaya ga suna a gidan litinin ɗin da ta gabata sai da aka kai wa jirgin ƙasa hari wanda ke hanyarsa daga abuja zuwa kaduna wata hanya guda da ta yi saura ga mafi yawan al'ummar ƙasar da suke tsirewa har haren kan titi cikin wannan bayani da yan rufa'i yi, ya ce sun samu labarin za a kai wannan hari jami'an tsaro din nan suna ba mu rahotanni an san komi magana da suke a waya ana ji kuma jami'an tsaro suna faɗa ma shugabanni ga abin da suke tsara ko wannan a da aka yi a jirgin da ya bar abuja mun yi wata biyu da sanin suna suna shirin za su mun rubuta ma railway ku daina tafiyan dare jirgin ƙarshe ya bar kaduna ko Abuja da la'asar domin ya shiga gari da rana. To duk wannan ina muku bayani ne domin ku san cewa ba wai ba mu sani ba ne ba wai kuma ba a ɗaukan matakai ba ne amma akwai waɗanda ya kamata su yi wasu ayyuka wanda har yau ba su yi ba. Batun rashin tsaro dai na ci gaba da yin barazana ga zaman lafiyan jihar Kaduna wadda ake kallo a matsayin wata cibiya a arewacin Najeriya. domin koko a ƙarshen makon da ya gabata sai da 'yan bindiga suka kutsa cikin filin jirgin sama da ke kadunan suka kuma kawo tsaiko ga tashin jiragen da ke aiki a ranar haka kuma an samu tashin wani bom da ya kashe mutum ɗaya tare da jikkata wasu da dama hari na baya-bayan nan shine wanda aka kai zaria aka yi awon gaba da wani magidanci da kuma iyalansa a yanzu kuma rahotanni na cewa 'yan bindigan na ci gaba da faɗaɗa hare-harensu a kan hanyar abuja zuwa kaduna buhari muhammad fage bbc hausa daga Abuja a Najeriya. To kan batun harin da aka kai a jirgin ƙasa ne za mu yi filinmu na ra'ayi riga na wannan makon a don haka sai ku aiko mana da ra'ayoyinku ta hanyoyin da kuka saba aikowa. To game ga waɗannan har haren Majalisar Wakilan Najeriya ta yi zazzafar muhawara kan jerin har haren da 'yan bindiga suka kai wa al'ummar karamar hukumar Giwa birnin gwari a jihar ta kaduna da kuma farmakin da aka kai wa jirgin kasan abuja zuwa kaduna a ranar litinin honorable shehu balaraba kauye shine dan majalisa da ke wakiltar yankin ya kuma bayyana cewa an kashe mutane da dama yayin hare-haren sannan da dama kuma suna cikin mawuyacin hali ga kuma karin bayanin da ya yi wa zaharaddin lawan a abuja to na farko da abin da bukatar muka fara na farko shine akwai ba bukatun da muke a kananan hukumin nan guda biyu a kawo 'yan sanda na haɗin gwiwa wanda za su yi magana abin akwai 'yan sanda wanda ake cewa special forces wanda aka yi training ɗinsu domin irin wannan ta'addanci mun roƙo ciwon a kai su giwa a kai su binnan gwari sannan mun roƙo mutanen da suka rasa gidajensu wanda suna nan dubban mutane sun rasu gidajensu da cewar a samu ita wannan ma'aikata ta idp wanda ake aje matsugunan wa'anda suka suka samu iftila irin waɗannan lalle a shiga giwa a shiga birnin gwari a je a musu matsugunni a basu abinci a basu sutura a taimaka musu a kawo musu lafiya na gabatar da bukatuwar ciwon yanzu ruwan sama na zuwa mutanen nan a waje suke mafi yawancin su idan ruwan sama ya zo mutanen nan wa'anda suka samu wannan iftila'i ruwa ya bige su ga fitina ga tashi ne same su to ina za su a duniya kimanin mutum nawa ne sai ah, ake fargabar sun mutu sakamakon nuna har-hare da ce kwana uku mutum ɗari da kusan goma sha bakwai ake ake ake magana yanzu kuma sannan akwai sama da mutum ɗari talatin wanda ba a san inda suke ba yanzu sun shiga daji ne ko sun ɓace ne to ba san dai inda suke ba sannan kuma akwai gidaje da aka kona sannan akwai mutane sama da dubu goma da ɗari hudu da sittin da uku wanda a waje suke suna yakawa da yakawa da akwai primary yakawa da akwai healthcare yakawa da akwai ah, batc giwa akwai dr shehu lawal giwa a secondary school ga mutanen nan billa adadi suna neman matsuguni inda za su zauna me majalisa ta ce akan wannan bukata da ka gabatar na farko aka dage zan majalisa bauda abin da ya faru a karamar kuma giwa da karamar kuma binnin gwari na biyu aka hana duk wani mitin a majalisa yau gaba ɗaya tare a najeriya shugaban majalisa ya soke wani mitin da za a yi sannan na uku an ɗage zaman ma sai ranar talata in allah maɗaukin sarakai mu saboda girmama wannan al'umma da suka rasu da kuma juna Alhani da tausayawa da kuma cikin bala'in da mutane suka fada kamar mai majalisar ta ce ta kamai mai a yi dangane da wannan bukatu da gabatar duka kudurunan da gabatar majalisa ta ce a gabatar da su ba wanda aka cire sai ma wanda aka kara kamar ta kamai mai akwai wani mataki da za a dauka na ya sha yanzu magani yanzu ne ko kuwa eh to ai ka san wannan harka ce ta tsaro bai kamata kai dan jarida in ce maka za a dauka mataki na sha yanzu magani yanzu ba amma da abin da ke bukata shine muna addu'a Allah ka mana karshen wannan abu a cikin gaggawa har gwamnatin tarayya duk wanda ya kamata a gani akan wannan magana magana majalisa ta dauki alƙawarin za ta ga duk wanda za ta gani an sha gabatar da irin wannan bukatu na shawo kan matsalolin tsaro a sassan najeriya a wannan zaure na majalisa kuma za ka gan an gabatar ana cewa a ji a ɗauki mataki kaza da kaza da kaza tun da aka shiga aka shiga majalisa yana tabbatar magwatan karfe goma sha ɗaya har kusan karfe ɗaya da rabi wannan kudirin na da na kawo shi ake tattaunawa akai shi ake nuna alheri akai saboda haka daga nan har fadar shugaban kasa za a tabbatar wani kudiri na Sandkirchen.